suka dinga ya gari gunansu to Allah ya aiko ni shi ma yana buƙatar a bashi nashi rabo wato a bashi nashi tsummar da aka yaga shi ma yana da nashi bukata in ji mala'ika jibril fa akhadha minha khirqatan ya karbi kyalle guda tsumman riga daga cikin tsummokarin sahabban annabi muhammad wai mala'ikan nan ya ɗauki wannan tsumma ya tafi da shi ya kai ma Allah nashi rabo fa'allaqaha bil arshi sai Allah ya rataye wannan tsumman a jikin al'arshi wa inna dalika huwa ziqul fuqara wai abin da ake kiran wannan shine aljihun talakawa a gindin al'arshin Allah maɗaukaki kenan ana nuna maka Allah ya ji daɗin rawa da sahabbai suka yi lokacin da aka yi musu albishir su za su fara shiga aljanna kafin mawadata shekul islam ya ce wa haza wa amsaluhu wannan labari da ire-irensa inna ma yarwihi man huwa min ajhalin nas banda wanda yafi kowa jahilci babu wanda zai bada labarin shi bi halin nabi wanda ya jahilci halin annabi muhammad wa ashabihi da kuma halin sahabbansa wa man ba'dahum da waɗanda suka zo a bayansu wa ma'rifatul islam wal iman sai wanda ya jahilci musulunci ya jahilci imani shi zai danganta irin wannan ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam babu shakka dukkan wani hadisi da kaga an ruwaito kan halalcin kiɗa bai inganta daga annabi Muhammad ba ya za ka yi da waɗannan hadisai misali al'imamu tirmizi ya ruwaito a cikin littafinsa sunanu tirmizi hadisi na dubu ɗaya da biyar al-imam hakim ya inganta hadisin da muhammad nasiruddin al-albani ka duba al-mustadrak mujallar na hudu shafi na 43 da sahihu sunan tirmizi mujallad na farko shafi na 513 hadisin ibnu abi laila an ata an jabir radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah ma'a abdurrahman bin auf jabir bin abdullah ya bada labari yace wata rana annabi ya fita da shi da abdurrahman bin auf daga cikin manyan sahabbansa ahadul mubashirin na biljanna ɗaya daga cikin waɗanda aka yi musu albishir da samun gidan aljanna tun daga duniya abdurrahman bin auf ilan nakhl fa ibnuhu ibrahim yajudu bi nafsihi manzon Allah ƙaramin ɗansa shine ibrahim ba shi da lafiya annabi ya tafi duba shi ya ɗauki wannan yaron ya ga yana numfashi irin na mai mutuwa fawada'ahu fi hijrihi sai annabi ya ɗora yaron akan cinyarsa yana kallon yaron yana numfashi da ƙyar ran yaron ya kusa fita tausayin yaron ya kama annabi muhammad fa fadat aynahu sai idanun manzon Allah suka zubar da kwalla Abdurrahman bin Auf yana kallo sai yace a atabki wa anta tanha anil buka yanzu kai ne kake kuka ya rasulallah bayan kuma ka hana mutane su daina kuka قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتيم عبد الرحمن إني لم أنه عن البكاء ني بان تبحن أي كوكا با a dalilin tausayin mara lafiya ko ko a dalilin mutuwa innama na haitu an sautai ne ahmakai ne fajirai na hana siffa mara kyau na hana sauti guda biyu waɗannan sautuka guda biyu ɗin sautuka ne na wauta sannan kuma na fajirci farko sautin inda nagma sautin inda nagmati lahwin wa la'abin wa mazamiri shaitanin manzon Allah ya ce na hana muryar da duk aka yi ta a dalilin shagali na waka da wasa ko kuwa bushe-bushe na shaidan kenan kiɗa da waka. wannan sauti guda na hana shi in ji annabi muhammad sauti na biyu wa sautin inda musiba na hana sautin da mutum yake a lokacin da musiba ta auku ya ɗaga muryarsa yana kururuwa yana ihu waɗannan sautuka guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sautuka ne na wauta kuma fajirai wauta ah, saboda ‘yan mutum ya yi ihu a dalilin aukuwar musiba ihunsa ba zai gyara al'amarin da ya riga ya auku ba don haka wauta ya shiga sannan kuma fajirci ne domin akwai alamar butulci ga Allah maɗaukaki Allah maɗaukaki ya baka ɗa ya baka haihuwa babu mamaki 'ya'yan da aka baka sun kai goma daga cikin waɗannan yara Allah ya amshi guda in ban da butulci da fajirci ya za a yi har ka manta ni'imar da Allah ya baka na waɗancan yara guda tara ka dinga kururuwa saboda Allah ya amshi guda sannan in ban da butulci kai Allah ya baka maɗan wani fa Allah bai taɓa bashi ba wannan hadisin al-imam nawawi a sharhin da yayi ka duba tuhfatul ahwazi an ɗauko maganar al-imam nawawi mujallar na hudu shafi na 88 ya ce abinda annabi yake nufi al bihi al'gina gina wal mazamir abinda manzon Allah yake nufi shine ya hana kiɗa da waƙa ya hana waƙe-waƙe da bushe-bushe al-imam nawawi ko ya daɗe da mutuwa ba malami ne na yanzu ba sannan ga hadisin imran bin husayn sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma al'imamu tirmizi ya rawaito hadisin abuwabul fitan hadisi na 458 imran bin husayn ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah ya ce fi hadhihi al'ummati khasfun wa mashun wa qazfun al'umma ta dinnan ita ma fa a cikinta za a samu uquba guda uku uquba ta farko Allah madaukaki zai saukar da girgizan ƙasa ƙasa ta dare mutane su faɗa ta hallaka su za a samu a cikin al'umma ta yanzu manzon Allah <clears throat> na biyu wa maskon manzon Allah ya ce cikin al'ummata za a samu wani sashin da Allah zai rikidar da su ya mai da su wata halitta ta daban saboda zunubin da suke masa annabi ya ce na uku wa ƙazfun daga cikin al'ummata za a samu waɗanda Allah zai musu ruwan duwatsu daga sama kun ga nau'ukan azaba guda uku ɗin nan manzon Allah ya ce duka za su auku cikin al'ummata za a samu girgizan ƙasa Allah ya hallaka wani sashin al'ummata saboda zunubinsu za a samu rikidar da halitta ta wasu daga cikin mabiyana a dalilin zunubansu sannan kuma za a samu ruwan duwatsu wanda Allah maɗaukaki zai hallaka wani sashi na al'umma ta su ma a dalilin zunubin da suke aikatawa a lokacin da annabi ya faɗi wannan magana faƙala rajulun minal musulmi na ya rasulallah wani mutum daga cikin musulmai sai ya ce ya rasulallah wa mata zalika yaushe wannan abin zai auku mutumin yana da hikima kaga yin annabi ya ce abin ba zai daɗe ba sai ya canza gurin zama ko yaushe wannan abu zai auku ya rasulallah annabi ya ce lokacin da zai auku shine idza zaharatil qiyanu lokacin da karuwai suka bayyana a duniya mata mawaƙa wal ma'azifu ga kiɗe-kiɗe wa shuribatil khumur ana ta yawan shan giya cikin musulmai idan abu uku dinnan sun auku ka saurari saukan nau'in azaba guda uku dinnan a lokacin da kiɗa ya bayyana cikin musulmai a lokacin da aka samu mata fajirai mawaƙa karuwai musulmai a lokacin da ake shan giya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saurari nau'ukan azaba guda uku dinnan bala'in shine ne duk jama'an da Allah ya hallaka su da wata azaba waɗannan mutane ba su ba shiga aljanna wannan ita ce ukuba da take mafi girma don haka yasa idan an hana abu ka nisance shi shi yafi da zaran Allah maɗaukaki ya saukar da wannan azaba wanda duk azaban nan ta halaka shi to waɗannan mutane ba su shiga aljanna wannan abu ya auku a zamaninmu ko babu bayyanan mata mawaka musulmai kar a yi maganar 'yan fim da kuma musulman da suke goya musu baya a kuma ƙasashe na musulmai akwai hadisin abu Malikil ashari yana cikin littafin ibn maja kitabul fitan hadisi na 420 abu malik al-ash'ari ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce la ya da nasu min ummatil khamra nan gaba za a samu wasu mutane cikin al'ummata da za su dinga shan giya yusammuna ha bi gairi ismiha har ma za su canza ma giya suna ka kira ta barasa za su canza ma giya suna al'umma ta ne za su sha giya in ji annabi muhammad yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azi ana kiɗa akan kawunansu suna shan giya kuma suna sauraron waƙa kun ga waɗannan mutane manzon Allah ya ce yaqsifullahu bihimul arda Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa wa humul ƙera da wal khanazir Allah zai mai da wani sashin cikinsu su zama birai wasu su koma aladu Allah shi mana kariya manzon Allah ya tabbatar bayan wancan hadisi na al-Imam Tirmidhi ga kuma riwaya ta Ibn Majah sannan akwai hadisi wanda al'imamu imam Tirmidhi ya ruwaito har yanzu a Kitabul Janaiz hadisi na dubu biyar babu ma ja'a fi ar-rukhsat fil buka'i 'ala mayyit al-imam hakim ya inganta hadisin a cikin al mujallar mujallal na hudu shafi na 43 muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisin ka duba sahihu sunan tirmizi yace hadisin hasan hadisi ne mai kyau hadisin har yanzu al-imam bukhari ya kawo shi mu'allakan kitabul ashriba babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighairi ismihi al-imam abu dawud وصل الحديث كدوب سنن أبي داود حديثي ندبو حدود تلاتين ترى كتاب اللباس باب ما جاء في الخز هكذا ابن هبان يا إنغان تحديث أتكل لتافين سحديثي ندبو شدا دريبا كويدا همسن دهدو الإمام البيهقي يروي توشي أتكين الكبرى السنن الكبرى مجلد أكو شافي دريبيو دا سبعين دا بيو da kuma a mujallar na goma shafi na 221 da kuma al'imamu tabrani shi ma ya kawo hadisin a cikin Al-Kabir mujallar na uku shafi na 282 ka duba silsilatul ahadisi sahiha mujallar na farko shafi na 140 hadisi na 914 waɗannan malaman kaf sun tabbatar da wannan hadisin daga annabi muhammad annahu qala annabi ya ce layakunun na min ummati aqwama layakunan na min ummati aqwama nan gaba daga cikin al'ummata za a samu wasu mutane yastahilluna harra suna halatta karuwanci wal maqsudu yastahilluna zina malamai ne musulmai suna halatta karuwanci Allah shi mana kariya wal suna halarta sanya kaya na alharir silk wal suna halarta shan giya walma'azifa ma'azifa malamai ne suna halarta kiɗe-kiɗe da rawai-rawai da kuma waƙe-waƙe wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin ya ruhu alaihim bisari hatin lahum manzon Allah ya ce waɗanda miyagun malamai masu halarta kiɗa da waƙa Allah zai basu sai sun tafi gindin wani dutse ya tihin faqir malamai suna cewa daga cikinsu makiyaya ne sun fita bayan gari suna gindin wani dutse suna hutawa ga talaka ya zo lihajacin ku taimaka min Faya ya za su ce masa irje ilaina gadan ka dawo gobe za mu baka namu taimako fa ya bi tuhumullah Allah zai hallaka su a wannan dare wa yaba'ul alama Allah zai cicciɓi wannan dutse ya kifa shi a kansu wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil qiyama Allah zai mai da wasu su koma birai da aladu haka halitta su za su tabbata har zuwa tashin kiyama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi waɗanda suka inganta shi suna da yawa akwai ibnu Hibban har ma da ibnu Salah a cikin ulumul hadis hadisi na 32 da ibnu hajar a cikin fathul bari mujallar na goma shafi na 51 da ibnu al-qayyim al-jawziya ya kawo hadisin a cikin igafatul hafan mujallar na farko shafi na 256 don haka abdulaziz bin baz Allah ya ji kansa bin baz a cikin fatawarsa mujallar na uku shafi na 423 <clears throat> yake cewa wal ma'azifu hiyal agani wa alatil malahi kayan kiɗa da waƙa su ne annabi ya ba da labari akbaran nabiyu annahu ya ati akhirar zaman annabi ya ce nan a ƙarshen zamani nan gaba a ƙarshen zamani kafin tashin kiyama za a samu wasu malamai yastahilluna ha suna halattawa kama yastahilluna alhamra wazzina wal harira kamar yadda waɗannan miyagun malamai za su halatta shan giya su halatta zina su halatta sa kaya na siliki sai bin baz ya ce wa haza min alamati nubuwatihi wannan yana daga cikin alamomin annabcin annabi muhammad domin abin bai auku ba annabi ya ba da labarin cewa zai auku wannan abu bai auku ba a zamaninsa amma a wannan zamani da muke ciki wallahi akwai malamai da yawa waɗanda suke halatta kiɗa da waƙa ba ma halatta sauraron su ba halattawa suke yi a matsayin ibada yanda ma za a kusanci Allah maɗaukaki fa inna zalika waqa'a kulluhu bin baz ce gashi duk abin da annabi ya faɗa ya auku wal hadis dullu ala tahrimiha kuma wannan hadisi yana nuna haramcin kiɗa da waka domin inda ba haram ba ne yaya Allah zai hallaka mai yinsa wa tahzir min al agani annabi yana gargadin mu ne game da wake-wake wa alatin lahawi da kayan kiɗa kasira jiddan wa man za'ama annallaha abahal agani bin baz ya ce malamin da yake halatta cewa Allah ya halatta giya wanda ke da'awan Allah ya halatta wake-wake wa alatil malahi faqad kazaba wannan malami ya yi ƙarya wa ata azima ya taho da mummunan abu mai girman gaske nas'alullah afiya muna roƙon Allah maɗaukaki ya mana afuwa min ta'atil hawa game da bin son zuciya don haka jama'a waka ba ta da alaƙa da annabi Muhammad sai waka ɗaya wanne ne waka guda shi ne irin wanda annabi Muhammad da kansa ya yi sahabbansa da dama sun yi irin wannan waƙan babu rawa babu kiɗa shi ake ce mawaƙi ko daga cikin sahabban annabi muhammad akwai waɗanda suka yi fice a irin wannan waƙa kamar abdullahi bin rawaha kamar hassan bin sabit kamar amir bin al'akwa akwa da anjasha suna da dama In ma mutum ɗaya ya ringa rera waƙar shi kaɗai ko yana rerawa wasu suna amsawa idan dai ya ɗauki sharuɗa da malamai suka gindaya to babu laifi a karantarwar annabi muhammad misalinsa shine hadisin anas bin malik lokacin da aka zo yakin Handak annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun yi masa taron dangi sun taho daga sassan duniya daban-daban za a taho madina a murƙushe musuluncin baki ɗayansa mazan Allah ya umarci sahabbai a tona lambatu a kewayen madina bisa shawarar salmanul farisi Allah shi ƙara masa yarda lokacin da ake tona wannan lambatu a kewayen madina anas bin malik ya ce annabi ya dubi sahabbai sai ya ga hankalinsu ya tashi ga gajiya ga tashin hankali duniya gaba ɗaya za ta yi taron dangi a kan musulmai lambatu ake tonawa shi zai zama kariya ga musulmai da manzon Allah ya ga hankalin sahabbai da dama ya tashi sai annabi da kansa ya kama rera musu irin wannan waka Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira manzon Allah ya faɗa اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يا الله باب وترايوا إن بتلاهرة با إن جاء النبي محمد يا الله كغافر تاما الأنصار ودن دسك بعد مسوكي صحابا مدينة والمهاجرة كغافر تاما ودن دسك هجرة صحابا النبي كينا ودن دسك كورا دقا مكة annabi yana faɗa sahabbai sai suka kama amsa baki ɗaya in ji anas bin malik suna cewa nahnu alladhina u muhammada alal jihadi ma baqina abada annabi yana cewa allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira su kuma suna cewa nahnu alladhina baya'u muhammada alal jihadi ma baƙina abada mu ne muka yi wa annabi muhammad mubaya'a akan cewa za mu yi jihadi har abada kaga waƙar da manzon Allah ya ɗauko sai ta tada hankali da ƙainin sahabbai nan take kuma wannan tsoro da gajiya duk ya fita daga jikinsu ka duba sahihul bukhari hadisi na 2884 sai dai waƙe irin wannan na annabi muhammad yana da sharuɗa guda bakwai sharaɗi na farko kada a kirara annabi muhammad a kai shi matsayi da ya wuce nashi wanda allah ya bashi algulu sharaɗi na farko kenan wannan dalili yasa da dama malaman sunna suke cewa littafai na waƙe-waƙen nan da muke da su ba su inganta ba irin su alburda ka duba cikin alburda malamin yake cewa ya akramal khalqi malliman liman aluzu bihi siwaka inda hululi hadis al'amal in lam takun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallata alqadami a cikin alburda ya akramal khalqi ya wanda ya fi dukkan mutane kirki malliman aluzubihi waye zan kai mafaka wurinsa in damuwa ta same ni musiba ta auka min fitina ta same ni wa zan tafi wajen shi in ba kai ba ya muhammad wannan magana ta dace ku dai ba da amsa matsayin wa aka ba wa annabi sai ce malli man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami lokacin da musiba mai makantarwa ta sauka musibar da ɗan adam bai iya jure mata wa zan tinkara ya yaye min wannan damuwa in ba kai ba ya muhammad la haula wala quwwata illa billah in takun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa fa qul ya zallatal qadami har in ba za ka kama hannuna a kiyama ka cece ni ba to tamfar rayuwa ta nayi ta don ku na tabbata ba ni tsira shiryarwa ba ta annabi muhammad bace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha don haka in ka duba fatawar lajnatid da'ima mujallal na 27 shafi na 162 aka ce ashirku fi hadhihi al-abyat waɗannan baituka da aka kawo shirka tsantsa tana cikin su shirka tsantsa an ɗauki hakkin Allah an ba mu annabi Muhammad wanda shi ake ce ma shirka hasala li kaunihi ista'aza bi ghairi Allah ya nemi tsaro da wani Allah inda hudusi shidda yawmal qiyama wal isti'azatu bi ghairillahi shirkun ka nemi tsaron wani wanda ba Allah ba shirka ne li'annaha nau'un min anwa'il ibada la tajuzu illa lillah neman mafaka aiki ne na Allah wato Allah kadai ake neman mafakansa bai dacewa wani mutum dan ya shiga damuwa ya kai kukansa ya nemi ceto ko agajinsa wajen wata halitta wali annahu ja'ala ad-dunya wal akhirah min judin nabi har ma mai alburda ya mai da duniyar gaba ɗayanta da ma lahiran wato kamar kyauta ce ta manzon Allah yana daga kirkin annabi in yana son ka ya baka in bai son ka ya hana ka wa hadha kasbun wa guluwun wannan ƙarya ne wa salabul lil maliki lil maliki azza wa an kwace ma Allah hakkinsa Allah shike da ikon kyautan aljanna ga bawa wa min jihati salisa annahu ja'ala min ulumin nabi ah, ilman lauhi har ma yana cewa daga ilimin annabi muhammad akwai sanin allahil mahfuz a cikin alburda saboda haka dukkan wani waka da za a rera don kirare manzon Allah a cikin wannan waka a kai annabi matsayin da ya wuce nashi wannan waka ya haramta na biyu adamu isti'malil alati wal ma'azif al muharrama fi nashid hadisai da muka karanta a baya mun ji annabi ya haramta amfani da kayan kiɗa don haka inda duk aka shirya wani waka ko da wakan nan don yabon annabi muhammad ne in aka haɗa wakan nan da kayan kiɗa wannan waka ya zama haramu na uku adamul iksari minhu ko da shi ke an halatta yin waƙe to kar kuma mutum ya yawaita wa ja'ala daidan muslimi wa kulla waqtihi mutum ya zamanto ba shi da wani abu illa sauraron waƙe shi ma kuma babu kyau me dalili saboda akwai hadisi almutafaqu alai yana sahihul bukhari hadisi na 6155 sahihu muslim hadisi na 2257 manzon Allah ya ce li an yamtali a jawf rajulin qaihan da dai mutum zai cika cikinsa da ɗiwa mutum ya ɗebi ɗiwa ya dinga sha sai ya ƙoshi annabi ya ce hatta yuriyahu har sai ya shaƙe shi saboda tsananin ƙoshi da ɗiwa ya fi masa khairun min an yantali a shi'aran ya fi masa a ce mutum ya dinga haddan waƙe ya cika cikinsa da baitoci na waƙa don haka mun waye gari mutum har alfahari yake ya haddace alburda ko ishiriniya manzon Allah ya ce da za ka cika cikinka da ɗiwa ya fi maka alhairi akan ka cika da wake don haka shi wake abu ne wanda an halatta shi amma kuma babu kyau mutum ya yawaita ta duba masu'atul manahi uh, a shari'iyya mujallar na farko shafin 202 sannan na hudu Allah ya kuna bi sautin nisa kada a samu muryan mata ta wajen yin wannan wakar da dama za ka ga mutum wai malami ne na makaranta da ɗalibansa mata ya shirya su yana rerawa matan suna amsawa sai a ɗauka a kaset ai ga waka na yabon annabi muhammad inda duk aka samu cuɗanya tsakanin namiji da mace ta wajen shirya waƙe ko da dan yabon annabi muhammad ne wannan waka yana zama haramun sannan na biyar wa allah ya shabiha alhani ahlil fiski wa kada kuma ya zamanto mutum ya shirya nasa waƙan irin yanda fasikai suke shirya nasu kamar yadda yanzu <clears throat> ake ƙoƙarin tsara waƙe na yabon annabi muhammad da kayan music irin na zamani saboda koyi da ɗabi'un kafirai nan ma kuma yana haramta shi ne ya ce na bakwai uh, ibn hajar al-asqalani in ka zo fathul bari mujallar na goma shafin 553 da 554 da 562 uh, zuwa uku. da kuma mawsu'atu fatawa mu'asira mujalla na hudu da bakwai suka ce na shida wa an yakhlu min mu'assirati sautiya allati tantaju aswatan misla aswatil ma'azif sannan kada mutum yayi amfani da muryarsa ya ringa fitar da sauti irin na kalangu ko da bai yi amfani da kalangun ba domin akwai wannan hikima ba a kawo kalangu ba amma kuma sai aka shirya wasu mutane suna fitar da numfashi numfashin nasu yana ba da sauti irin na kalangu to da zaran an yi amfani da wannan salo nan ma waƙan ya haramta na bakwai wa Allah ya kuna zalahanin ya tsorab kada kuma ya zamanto an tsara shi yadda mutum yana iya eh, kada kai ko ya kada kafa kuma ya tashi ya taka rawa da zarar ya ɗauki wannan tsari to ya haramta amma idan waƙe bai kauce ma waɗannan siffofi ba to babu shakka babu laifi idan an yi shi saboda annabi da kansa ya yi da kuma sahabbansa a nan za mu dakata Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambaya ko farko wanda da satin da ya yake cewa ya ji ana cewa duk

imamin na matsayin mutane da ke amfani da kalmar insha Allah bayan suna da yakini ba za su aikata abin da suka yi amfani da kalmar ba suna kafa hujja da ɗaya daga cikin asabin kalabi da ya ce insha Allah kuma bai fito daga gobe ba shi wannan da ya ce insha Allah zai fito bai faɗa da tunanin ba zai fito ɗin ba bai san cewa Allah ba zai ba shi damar fita ba don haka ba daidai ba ne a amfani da wannan labarin saboda ya zamanto hujja ga mutum ya ce in sha Allahu akan abin da ya san cewa ba zai aikata shi ba bai kamata mu ɗauki kalmar Allah abin izgili ba ya kamata musulmi ya zamanto mai girmama zikirin da annabi muhammad ya karanta da mu karanta na gaba a ya ce malam ya yi abu ya yi magana a kan hoto sai ya ce me ya kamata mu yi idan mun ga hoto a masallaci ko a cikin jarida ko littafi idan wani ya shiga da jarida mai hoto a masallaci. a masa nasiha karanta na gaba. ya ce ina buƙatar ƙarin bayani kan hadisin da aka karanta a kan tazaka zai yi da mai kuɗi shiga a janna na farko ka ce da shekara ɗari biyar sauran kuma ka ce shekaru arba'in. haka riwaya ta zo kashi biyu riwaya ta nuna shekara 500 an samu wata riwaya da take nuna shekaru arba'in wani bayani yake so yana son wace riwaya ce ta inganta dukkansu sun inganta yalla kawai malamai suna nuna shekara biyar shine adadin lokacin da waɗannan talakawa za su yi a cikin aljanna kafin sauran mutane su shigo kailula da za su yi hutawa shine shekaru arba'in babu tawilin da ba a yi ba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 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ماكثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ميثاقا إلا حميما